kamar masalar kiwo jihar tawa gaskiya ta dan sake basa da yanzu misalar da akwai na farko ya so karamci kamar wurin da dabbobi suke labilaya da suna kiwo kuma wadda da su suke sabkata kamar dibin da muke ba su sabka kuma shawa da ake sa da mun tana da vitamin yanzu sai mu iske shawa ko da an yi shawa babu vitamin yadda muka santa da na biyu ah, da rashin lahiyar da cikin dabbobi yanzu gaskiya rashin kala kala suna shigowa A wannan lokaci cikin wani hali ne kiwon lafiyar dabbobi yake a yankin tawa. Akwai rashin lahiya sosai cikin dabbobi, akwai rashin lafiya shigo yanzu da ba mu san ta ba. Kuma da akwai itace, yanzu itace duka mahewa sun rage. Kuma hila da dabbobi suke da duka sun mace mutane sun har romansu su. Kenan sai iske dabbobi irin halin da suke ce da yanzu ya sake bisa gare su. Yankin tawa ya yi fama da matsalar wutar daji da tallaku mai kadada da dama na busassar ciyawa. Wani hali ne kiwo yake ciki a yau. Eh ka san ita gobara masala gare ta. Idan an kai gobara wuri, wuri ne yana samun matsala sosai kahin ko an yi ruwa kahin a yi shawa sai an doki dogon lokaci tun ka diba hutu daji nan bana wajen mu wajen departament da abalak da da sauran ka ta mana hasara sosai tun da irin aika wajen nawa ma sun kako ne bana wannan ana so a zama mai magani da lokaci misali cikin wata tara tun shawa tana da danyi ya zama an yi hanyoyi na hutu daji kenan shi yasa kahin shawan ta bushe in ta yi ta an wadata shiga vraiment ana banna sosai kenan babban masala da ake samu ana dokan matakai amma ya kamata zan dokan matakai cikin lokaci lalle ita hutar dashi ne tana mana hasara sosai vraiment tunda bana tabarakallah yi shawa sosai wajen mu amma gaskiya an yi hutar dashi sosai mun yi hasara sosai wajen shawa da namun dabbobi da har dabbobi da sauran masun kone ko akwai cimakar busashe mai isa a wuraren sai da abincin busashe cikin yankin tawa bana tabarakallah gaskiya hukuma ta doki matakai kuma gaskiya dusa ta zo kuma kowace komai an kai mata dussa kuma ta yi amfani sosai a ba a ce yana isa saboda ta jihar tawa jiha mai dabbobi sosai kenan ba a ce yana isa ana su da a kara tun da an yi kokari dusar da an kawo bana ba a taba kawo ta to me kuke jira game da wannan kamfan damanar bana a Niger to gaskiya ruwa bana su dan sai da bisa da da muka sanda dan wala haka da hukum bai da sun cika to gaskiya yanzu a kura hande su kura ba a yi musu dalle muna neman ga Allah ubangiji madaukakin sarki ya kama da damana mai albarka mai kirki